بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الكلام أن سوكر دا أمكا دقا منبو بن شيدر دا يو النبي ta kyawawan halaye da kare shi da tabbatar da shi. Tafsiri Nun wa وما يسطرون nun. bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara Allah ya rantse da alƙalami kuma ya rantse da abin da mutane suke rubutawa da alƙalaminsu. ما أنت بنعمة ربك بمجنون Ya kai wannan manzo kai ba mahaukaci ba ne, dangane da ni'imar da Allah ya maka ta tabbas kai kubutacce ne daga hauka wanda mushrikai suka jefe ka da shi wa inna laka la ajran ghayra mamnun haƙiƙa kana da lada wanda baya yankewa akan wahalar da kake sha wurin isar da saƙon Allah kuma babu wanda zai yi maka gori da wannan lada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kuma tabbas kai kana kan wasu ɗabi'u masu girma waɗanda alkur'ani ya zo da su, lalle kai kana yin aiki da su a bisa mafi kyan tsari. basiru wa yubsirun. Kuma da sannu za ka gani haka ma waɗannan masu ƙaryatawar za su gani. بأيكم المفتون yayin da gaskiyar za ta bayyana za a gane wane ne yake da hauka a tare da shi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ya wannan manzo haƙiƙa. Ubangijinka ya san wane ne ya kauce hanyarsa, kuma ya fi kowa sanin waɗanda suka shirya gare ta, don haka ya san cewa su ne suka ɓace daga hanyar, kai kuma kai ne wanda ka shirya zuwa gare ta. Fala tuti'il mukazzibin Ya kai wannan manzo, kada ka biya wa masu ƙaryata abin da ka zo da shi. Waddu lau tudhinu fayudhinun Sun yi burin ina ma a ce ka sassauta musu akan addini su ma su sassauta maka kuma su lallaba ka Wala تطع kulla hallafin mahin kada ka biye wa mai yawan rantsa-rantsa kan ƙarya wulaƙantacce. Hammazin masha'in binamim mai yawan gulmar mutane mai yawan yawo da annamimanci a tsakanin jama'a domin ya raba tsakaninsu مناع للخير معتد asim mai yawan hana alheri mai yawan mutane ta'addanci a dukiyarsu da mutuncinsu da kawunansu mai yawan laifi da sabon Allah. Utullin ba'da zalika zanim mai ke ƙasasshiyar zuciya mai kaushin hali kuma shigege a cikin mutanensa mai kalar dangi. An kana zamanin Kawai don yana da dukiya da ‘ya’ya sai ya yi girman kai ga barin imani da Allah da manzansa. Iza tutla alaihi ayatuna a asatirul awwalin. Idan ana karanta masa ayoyinmu sai ya ce, Wannan irin abin da aka rubuta ne daga cikin tatsuniyar mutanen farko. سنسمه على الخرطوم da sannu za mu sanya alama a kan hancinsa wadda za ta munana halittarsa kuma ta dawwama a jikinsa. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Hakika mun jarrabi waɗannan mushrikai da fari da yunwa kamar yadda muka jarrabi masu lambu lokacin da suka yi rantsuwa cewa za su girbe amfaninsu da asubahi cikin gaugawa domin kada mabukata su ci kayan lambun. Wala yastathnun amma ba su yi togaciya a cikin rantsuwarsu ba wato ba su ce idan Allah ya yarda ba. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون sai Allah ya turo wa lambunansu wuta daga sama ta cinye wannan lambu a lokacin suna barci yadda ba za su iya kare lambun ba. فأصبحت كالصريم sai lambun ya koma baƙiƙiran kai ka ce dare ne mai matuƙar duhu. فتنادوا مصبحين sai sashen su ya kira sashe da asubahi an igdu ala harfikum in kuntum sarimin suna cewa ku fito da wuri zuwa ga lambunanku tun kafin talakawa su je idan har za ku girbe amfanin فانطلقوا وهم يتخافتون sai suka tafi zuwa ga shukarsu cikin gaugawa sashen su yana magana da sashe da murya ƙasa-ƙasa ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين suna cewa juna kada ku bar wani talaka mabukaci ya shigar muku lambu a yau. Wa ghadau ala hardin qadirin Suka tafi tun da asubar fari da niyyar su hana kowa ya amfana da ‘ya'yan itatuwan. فلما راوها قالوا انا لضالون lokacin da suka ga lambuna a ƙone ƙormos sai sashen su ya ce wa sashi hakika mun ɓace hanyar zuwa lambunmu bal nahnu mahrumun kai mu fa an haramta mana girbe 'ya'yan itacen nan ne fa saboda niyyar da muka yi ta hana miskinai daga gare ta قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون sai su ya ce, Ashe ban faɗa maku ba yayin da kuka yi niyyar yin abin da za ku yi na hana talakawa amfanin lambunku, na ce muku, ina ma za ku tsarkake Allah ku tuba zuwa gare shi. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين sai suka ce tsarki ya tabbata ga Ubangijinmu, hakika mun kasance waɗanda suka zalunci kawunansu yayin da muka yi niyyar hana talakawa ‘ya'yan itacen lambunmu. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai kuma suka dawo suna yin da na sani kuma suna yi wa juna magana da take cike da zargin junansu. قالوا ya ويلنا إنا كنا طاغين sai suka ce a cikin nadama kai canmu hakika mun ƙetar iyaka da hana mabukata haƙinsu. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. ya kusata Ubangijinmu ya canza mana da mafi alheri daga gonarmu. Mu ga Allah kaɗai muke kwaɗayi, muna fatan afuwa daga gare shi, kuma muna neman alheri daga wajensa. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة akbar لو ya to kamar irin wannan azaba ta hana su arziki haka muke azabtar da wanda ya saba mana kuma tabbas azabar lahira ta fi ta duniya girma da a ce sun san tsananinta da dawamarta. إن للمتقين عند ربهم jannatin النعيم hakika masu jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna da aljannatai na ni'ima a wurin Ubangijinsu suna jin daɗi a cikinsu jin daɗin da ba zai yanke ba. أفنجعل المسلمين كالمجرمين Shin yanzu musulmai kamar kafirai a wajen sakamako kamar yadda mashirkan maka suke riyawa? ما لكم كيف hukumun. me ya same ku ku mushrikai ta yaya kuke yin irin wannan ja'irin hukuncin karkatacce am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuwa kuna da wani littafi da kuke karanto daidai mai biyayya da mai sabo a cikinsa. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Hakika a cikin wannan littafi akwai abin da kuka zaɓa a lahira أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ko kuwa mun ɗaukar muku wasu alƙawurra ne da muka ƙarfafa su da rantsuwa waɗanda suka ƙunshi cewa za a ba ku abin da kuka zaɓa wa kawunanku a lahira. Salhum ayyuhum bi zalika za'im. Ya kai wannan mazo. ka tambayi masu faɗar wannan magana ka ce shin wane ne zai lamunce masu wannan da'awa tasu أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ko suna da wasu abokan tarayya ne koma bayan Allah waɗanda suke daidaita su da muminai a wajen sakamako to su zo da abokan tarayyar nasu mana idan har da gaske suke yi a cikin abin da suke da'awa cewa sun daidaita su da muminai wajen sakamako. يوم يكشف da'auna ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ranar alkiyama tashin hankali zai bayyana a fili kuma ubangijinmu zai yaye ƙaurinsa a kirawo mutane zuwa ga yin sujada sai mumine su yi sujada sai kafirai da munafikai su lagi su kasa yin sujjadar خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون idanuwansu suna cike da ƙasƙanci nadama da ƙasƙanci sun lullube su alhali a duniya sun kasance ana neman su da su sujjada ga Allah a lokacin suna cikin lafiyar su fiye da yadda suke ciki a yau فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يا كي wannan manzo ka kyale ni da wanda yake ta wannan alkur'ani wanda aka saukar maka da sannu za mu kora su zuwa ga azaba mataki bayan mataki ta inda ba su san cewa wannan makirci ne da talala ba wa umli lahum inna kaidi matin zan bar su wani lokaci domin su ci gaba da aikata laifi hakika ta lalata da kaidina ga ma'abota kafirci da karyatawa suna da ƙarfi ba za su kubuce min ba kuma ba za su kubuta daga ƙubata ba أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ya kai wannan manzo shin kana neman wani lada ne daga wurinsu a kan kiransu da kake yi don haka suke ganin ka ɗora musu nauyi mai girma sai suka bijire maka a hakikanin gaskiya ba haka lamarin yake ba kai baka neman wani lada a wurinsu to me ya hana su su bi ka أم ko kuwa suna da ilimin gaiba ne da suke rubuta abin da suke so na hujjoji daga gare shi waɗanda suke jayayya da kai da su فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ya kai wannan manzo ka yi haƙuri da abin da Ubangijin ka ya hukunta na jinkirta musu, kada ka kasance kamar ma'abocin kifi annabi Yunus wurin damuwa akan abin da mutanensa suke kai lokacin da ya kira Ubangijinsa yana cikin damuwa a cikin duhun teku da duhun cikin kifi. Laula an تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ba don rahamar Allah ta riske shi ba da wannan kifin ya wurgo shi a wurin da babu komai yana abin zargi فاجتباه ربه فجعله من الصالحين sai ubangijinsa ya zaɓe shi ya sanya shi daga cikin bayansa nagari وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون waɗanda suka wa Allah kuma suka ta manzansa sun kusa umar da kai da idanuwansu saboda tsananin kallon da suke yi maka yayin da suka ji wannan alkur'ani wanda aka saukar maka da shi suna cewa saboda bin zuciyarsu da bijirewa gaskiya manzon da ya zo da wannan alkur'anin tabbas mahaukaci ne وما هو الا ذكر للعالمين alkur'ani da aka saukar maka ba komai bane face wa'azi da tunatarwa ga mutane da aljannu